ku kauri bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkan mu da saduwa a yau yinin karshe cikin watan Rabiul Akhir a wannan shekara ta 1425 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 18 ga watan shekara ta miladiyya gabata idan ba manta ba mun tsaya ne a karshen aya ta 44 cikin wannan sura mai albarka suratul naml haka ne ko to amma za mu dan koma baya kaɗan dan saboda mu sadar da zance da dan uwansa dan saboda magana ta tafi daidai wato mu faro daga daidai kan aya ta 42 falamma ja'at qila ko kuma ta 41 wato qala nadkiru laha arka wannan kuma shine darasin mu na hudu a cikin ita wannan sura suratul naml aka ne ko bismillah mala a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يعتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلنا وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قال سيدنا سليمان عليه السلام يسير لمتى ننسى نكسروا لها عرشها ku canja mata gadanta wato bayan an ɗauko shi an kawo inda yake canjawa ko ta hanyar ban eh, cire wannan abu a mayar da filan ko ta hanyar ƙari ko ta hanyar rage duk wani na ɗaukan at-tankir wato abidul ma'arifa kenan nan zurfe mu gani a tahtadi shin za ta kimsu ta shiryu ta gane cewa wannan gadanta ne am takunu min allazina la yahtadun ko kuma tana cikin waɗanda ba sa iya shiryuwa ila ma'rifati ma yughayyiru alaihim wanda ba sa iya gane abu idan an musanya musu ko idan an canja musu kasa da bizalika ikhtibara aqliha lima qila lahu inna fiha inna fihi naqsan wato an yayi haka dan ya garrabi hankalinka dan ya ji waɗansu sun ce da shi wato ba ta da tunani mai yawa ko hangen nesa sai sai to bari ya bi wannan hanya dan ya ba ta jarabawa fa gayyaruhu bi ziyaratin aw naqsin aw taqlif wato sai aka canza shi wannan gado ko ta hanyar kali ko rage ko kuma at-taklif wato a cire wani abu daga wani waje a canja masa fasali ko wurin da yake falamma ja'at yayin da ta zo kila aka ce da ita a haka za arshuk kamar haka ne gadon ki yake qalat ita ko sai ta ce ka annahu kai ka ce shi ne kamar shi wa utina al-ilma min qablha wannan maganar annabi Sulaiman yace an bamu ilimi tun kafinta. ta wa kunna muslimin sannan mun kasance musulmai wato ɗoriya akan muna da ilimi na duniya ko na rayuwa sannan kuma ubangiji ala ya mana baiwar kasancewar mu muna kan addinin fitra shine addinin musulunci dinul fitra allati fatara Allahu an-nasa alaiha Fitar da akanta ne ubangiji ala ya halitta dukkan bil adama mutane shine bawuti da lamun kada wa kunna muslimin Allah ce wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah saddaha abinda ya kautar da ita ga barin yin imani tun a karan fari ma kanat ta'budu abinda ta kasance tana bautawa ne min dunillahi wanda ba Allah ba innaha kanat min qaumin kafirin ta kasance cikin mutanen da suke kafirai wato wannan mata dai ba musulma bace ba eh tana mulkin daula mai karfi a lokacin ta tana da babban sarauta tana da kasa mai fadi tana da mabiya tana da ci gaba irin naka amma abin da ya rage ta ita ba musulma bace ba innaha kanat min qaumin kafirin ta kasance cikin mutanen da suke kafirai to daga nan ne faru قيل لها ادخل فلما رأته عصبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين kila daga nan sai aka ce da ita kudu farha na faɗa mana tun a makon da ya wuce cewa lafazin afarhu na daukan ɗaya daga cikin ma'ana biyu ko dai gida na kasaita na sarauta irin katon fadar gidan sarauta ko gamban hawa ko gidan mai martaba sarki yana ɗauka ma'anar afarhu sannan kuma asfarhu na ɗaukar ma'anan filin da ke cikin gida farfajiyar fili da ke cikin gida filin tsakar gida duk yana ɗaukar wannan ma'anan asfarhu filin ta aka da ita udkhul asfar bismillah ki shiga fadar annabi sulaiman alaihi salam to kamar yadda muka faɗa a wancan lokaci malamai suka ce fadar wato fili ne mai faɗi sai ka ce ta shi sannan ka je ka shiga fadar to wannan fili mai faɗi sai aka yi tafki na ruwa ma keke sai aka rufe shi da glass kasan shi da ruwa da kifaye suna wasa saman sa inda zaka taka kuma glass ne glass din ko mai matukar kyalli gogagge mai matukar daukan ido sai da in ka gani ma ba za ka dauka akwai glass ba sai ka dauka ruwa za ka fada da haka sai aka ce da ita udkhul lisfarha bismillah a shiga gida falamma ra'atu yayin da ta ga fadin tsakiyar gidan ko farfajiyar da za a ji sannan a je a shiga fada hasibatu lujjatan sai ta yi tsammanin wani tafki ne na ruwa wa kashafat an ha? da haka sai ta tattare korinta dan ka ta fada ruwa amma an cewa ruwa ne kala sai annabi sulaiman ya ce da ita innahu sarf mumarradun min qawari karki dabu farfajiyar gida ce mumarradun wadda aka liliye ta min qawariyar wato ainihin da gilasai ba wai ruwa za taka ba gilas ne zaki taka ruwan yana kasan gilas qalat sai ta ce rabbi inni zalamtu nafsi ya ubangiji lalle ni na zalunta kaina wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin amma a yanzu kan na mi kauya tare da annabi Sulaiman zuwa ga Allah ubangijin halittu in ba ta masa shi ba kamar yadda nake da ni da mutane na muna bautar rana da wata wannan abu duk mun faɗe shi a darasin da ya wuce a baya amma faɗin sa a yanzu dan mu dan sake mayarwa bayan mu tuno da abin da muka faɗa dan mu haɗa shi da karshe anan kisa ta kare a cikin alqur'ani mai girma kuma banda nan gurin babu inda aka yi labarin wannan mace a cikin alqur'ani eh labarin garin saba ya zo amma ana maganar waɗansu mutanen daban ba tare da batun wannan sarauniya ba laqad kana li sabain fi maskanihim aya jannatan an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur waɗansu mutanen ake magana da suka rayu a wani lokacin na tarihi ba lallai ba da zanto a lokacin wannan matar ce ba sarakiyar su abin ma da ke nuna ba wannan matar ce ba sarakiyar su ba a wancan lokaci saboda su an halaka su a wannan kisa da muka kawo yanzu a gutsare cikin surfu saba an halaka mutanen garin Allah ya bada labarin ni'imta su da yi da wata madatsar ruwa babba da ta taskance musu ruwa wanda suke amfani da shi no suke noma na rani da kuma wannan ya zanto shine sanadiyar haɓakar tattalin arzikin su amma mai faru fa aradu fa arsalna alaihim sayl al-arif wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn ذواتي wa خمط وأكل وشيء من صدر قليل zalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها الطير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين كذا وانا مرة أو يتقلون an yi ambaliyar ruwa ya ci garin gaba daya ba wanda yake labari amma wannan mata gashi ta ce ta minka wuya rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma sulaiman lillahi rabbil alamin ba ai maganar mabiyanta ba sun mika wuya ko ba su mika wuya ba to galibin abin da ya fi faruwa annasu ala dinu mulukihim galibi mutane suna bin addinin sarakunan su ne ko shugabannin su sarakuna ko shugabanni suna da tasiri wajen shatawa mutane mazhabar da za su ji ko aqidar da za su bi ta addini ina ba ta an fahimta dan haka dai anan kissa ta kare babu inda kuma aka kare labarin ta to ana karantawa cikin labarai ko cikin isra'iliya lokacin da ta yaye kaurinta ya bayyana a fili sai annabi Sulaiman ya ga kaurinta a cike yake da gashi kamar yadda wata kissa ta cike sai ce ga mata har mace amma matsalar ta gashi ya bai bai korinta sai wani ya ba shi shawaran ta ga wannan da aske da da an samu aska an yi aski shi na riga an huta sai wani aljani zo ce a a ai aski mu ne yake karatawa kai dai da za a yi amfani da falar wuta annaura kenan farar wuta wato sinadari ne wanda ake amfani da shi wajen gusa gashi kamar a da gashi kamar wato shirin powder kenan a yau da za a amfani da shi da shi kenan wai sai aka bata sai ta yi amfani da shi sai ta aske wannan zafi sai ta fito sai kyau sai kuma annabi Sulaiman ya aure ta da aka yi ta sai aka duk labarin nan ba su da tasiri dukkan su kistoci ne ba an Allah zai hannun su ba annabawa na daga cikin abin da Allah yake bance su da su su ne mutane ne da suke babbar babban hadafinsu da manufarsu a duniya wato shine yada addinin Allah a ban kasa babban abin da yake so ba bunƙasa mulkin ba ba kuma karɓar ganima daga wajen ta ba ba kuma riba ce ta a matsayin baiwa ko ku yanga ko ya aure ta ba babban abin da dame su ta musulunta ita da mutanenta dan haka lokacin ma da alhuda wanda ya je labari ba wai an karɗanta mata bane ko in aure shi ke da yan aure shi da mutanen ko in zo in ci garin da yaki a abin da yake da Allah ta'alu alayya wa tuni musulmin kawai ku zo mun kuna musulmi ba maganar ki zo kina baiwa ki zo kina kaza ki zo kina kuyanga ki zo kina sadaka wannan ba ba shine abin da ke gaban annaba ba abin da ke gaban annaba shine a shiga musulmi da haka duk kissa da take annabi Sulaiman ya aure ta kissa ce mara asali duk kissa da take wanda ta yayi koren ta yayi sha'awar ta ko yayi kaza ko yayi kaza kissa ce mara asali asali ma ta kwace cin mutuncin annabawa da haka ibn kasir da ya kawo ire iren waɗannan hadisai ko dan makamantan su yace munkarun jiddan wa garibun jiddan ko munkarun garibun jiddan wato dan ya nuna inkarin wannan riwaya cewa ba ta da asali a jingina wa annabi Sulaiman alaihi salam ya rige abu dai na karshe game da kisa shin za mu iya kafa hujja da wannan kissa dangane da shugabancin mace ko ba za mu iya kafa hujja da ita ba dan ba da amsa ta iya kafa zance kashi biyu akwai amsa bi sifatin mujmala akwai amsa bi sifatin mufassal al-jawab al-mujmal ba za mu iya kafa hujja da wannan kissar ba dangane da halaccin shugabancin mace a cikin addinin musulmi wannan a jumla take nan saboda ne saboda ita wannan mace ba musulma ba ce ba kafira ce dan haka lokacin da ta yi mulki tana kafira ce dan haka dan mai mace musulma yanzu za ta kafa hujja da aikin wata mace kafira wadda alhuda-huda yake cewa wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah wa zayyana lahum shaytanu a'malahum fa saddahum an as-sabil وهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون tana su da rana da wata ita da mutane tana bauta rana ita da mutanenta kaga ba za ka fahimta da ita ba abu na farko kenan abu na biyu kuma wannan shar'u man na ne kowa ya san cewa shar'u man na a wajen malaman usul fiqh wato shari'ar waɗanda suka gabace mu ba a kafa da ita a matsayin shari'ar mu sai in a cikin addinin mutum a cikin shari'ar Annabi Muhammad an samu abin da ya dace da ita duk abin da yake ya tabbatu a shari'ar annabawan farko to baya zama shari'a akan mu sai in qur'ani ya kawo shi yana mai tabbatar da shi a matsayin shari'ar mu don Allah ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja walau sha Allah la ja'a ummatan wahida walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat ubangiji ta ala sanya wa kowannen ku shari'a da tsari da suke bi shari'ar annabi Musa daban da ta annabi Isa duk da cewa sun yi kusancin zamani dalar annabi Sulaiman daban da ta annabi Musa duk da cewa dukkanin suna cikin zurriya da ake kira banu Isra'il dariyar annabi Ibrahim alaihi salam ta kawo ban da ta annabi Lutu duk da sun yi tarayyar zamani a lokaci guda da haka kowane annabi yana da shari'arsa yana da tsarinsa sun yi tarayya wajen tauhidi amma shari'a shari'arsa daban da haka in ma ya tabbata wannan shari'a ce ta mutanen da wato in ma ya tabbata sai mu dauka shari'a ce ta mutanen da wanda ba ta zama shari'a a yanzu mu a wajen mu sai in alqur'ani ya tabbatar da ita a cewa shari'a ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam ko hadisi ya tabbatar da ita kaga kuma babu wannan babu abin da zai daskata maka wannan cikin qur'ani ko cikin hadisi asali ma an samu hadisi karala daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake nuna cewa mutane ba za su taba rabota ba in sun sanya mace ta zama shugaba a wajen su da haka imam al-haramain al-zuwaini yake cewa gaba ɗaya malaman musulunci sun yi ijma'i akan rashin ingancin shugabancin ya mace kamar yadda ibn hazm az-zahiri a cikin littafin al-fasl ko al-fisl fil milal fil milal wal ahwal wan nihal yake cewa gaba ɗaya ijtama ahlul qibla haka ya faɗa dukkan wanda ke sa gaba gaba zai yi sallah ko ka ce duk mai kallon ka'aba ya yi sallah wanda ya bi ka'idar fa aina ma tuwallu duk wanda ya bi wannan ka'idar gaba ɗaya sun yi ijma'i akan cewa mace ba ta shugabanci a cikin addinin musulmi ba a taba samun wani sahabi ko tabi'i mai ra'ayin mashra'i shugabanci ba ba a taba samun tabi'u tabi'i da yake da ra'ayin mashra'i shugabanci ba maganar mai da mace na irin shugabanci bid'a ce sabuwa tun da aka ji ta a wannan zamanin wanda suka fara rubuce rubuce akan ta irin irin su Muhammad al-Ghazali cikin dai mashahuran mutane irin su Muhammad al-Ghazali irin su Yusuf al-Qardawi irin su wasu suka fito da wannan ra'ayi amma da babu shi a magabata na baya kwata kwata ba inda mutum ke shugabanci ko abinda malamai ke kafa hujja cewa shugabanci kala biyu ne akwai babba akwai karami babban shugabanci kamar a ce khalifa ko amirul mu'minin karamin shugabanci kamar a ce limancin sallah a imama ko sallah kamar alƙalanci wani bangare ne na shugabanci suka ce to malaman musulunci katab sun ce mace ba ta yin alƙali ko ma mace kai kai da ma ba ta yi sai a wuri daya ba ma alƙalanci ba kai da ma ta zama da, sai a cikin abin da ya shafi dukiya a cikin ayatul dayn واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى أنا من كده مش cikin shaida shaida ba amma in ba haka ba a wajen aure ko saki ko kome da Allah ce wa ashidu da wai adalin minkum idan ka kawo mata guda biyu su zama ba za ta ba ma ba ba za ta yi alƙalanci ba ba za ta yi limanci na kamsu salawatu ko na juma'a ko na idi ba to dan me zaka ba su shugabancin gari ita ce gwamna ita ce shugaban kasa wa zai mana limanci juma'a a matsayin mana musulmi ba gwamnan ba ko shugaban kasa mu ba inda ana musulunci galau ko ba haka ba ko wanda gwamnan jihar shine limami a masallacin gamman hawa kuma a rinka sallar juma'a kuma yana hudu ba ita na musulunci na lafiya lau garau ko wani sarki shine limami a masallacin kofar gidansa to sai kasance ba ta ce gwamnan ku ta jiha kuma za ta yi ci to sai ta yi ce ta gidan ta mana ci to karamin shugabanci an hana ta sai a halata mata babban karamin shugabanci an hana ta sannan ko kai namiji ne ana buƙatar kamala wajen shugabanci to ita mace a matsayin ta na mace kanta na kaso ne in an kwatanta ta da namiji dan namiji ya fi ta kamala الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم walil rijali alaihinna darajatun wallahu azizun hakim namiji kawai kasancewarsa namiji in an kwatanta shi da mace shi kamala ne ita kuma nakas to amma a cikin mazajen in ka tara su da juna kuma wanda yake da kamala cikin su ne yake shugaba ba kowane bargurbin namiji ba ko namiji ba kowa ke shugabanci ba dan ana bukatar siffofi akwai sifat salbiya akwai sifat idan an ce sifat salbiya sufofin da suke so ake a rasa su sifat ijabiyya sufofin da so ake a same su da haka malamai suke karkasa sufofin kamar haka na farko akwai abin da ake kira salamatul al alhawa su ne kafofin da ke isar da sako a jikin dan adam kafofi guda biyar harshe wanda ke isar da sako na dan kano zaki ko jikiri ko daki ko garfi ko amami ko maminin hanci wanda ke isar da sako na mai shaƙi ƙanshi ko wari ko tsani an gane ko ido wanda ke isar da sako na launuka ji kunne kenan ko na'urar ji da ke cikin kunne wanda ke isar da sako na mai muryoyi da sautuka sai kome me gaba ɗayan jiki ko fata wanda ke isar da sako na zafi ko sanyi waɗannan su ne hawa to ga ka'ida shugaba ba ya zama shugaba sai in waɗannan hawa sun kowace suna aiki daidai in waɗannan kafofin wata ba ta aiki daidai akwai magana dangane da shugabancinsa ko da yake malamai sai kasa waɗannan hawa sun gida uku akwai abin da yake bayar tasiri wajen gina ra'ayi an fahimta ku kamar jin kai ko jin wari shugaba ne ba ya bambanta wa mai wari ko mai kai kamar jin ɗanɗano shugaba ne ba yawa bambance tsakanin gishiri da maɗaci tsakanin zuma da maɗaci tsakanin zuma da maɗi ba ya iya bambance harshen ka ba ya isar da saƙo na ɗanɗano shin wannan na da tasiri wajen gina ra'ayi malamai suka ce wannan ba da tasiri wajen gina ra'ayi babu laifi in dai wannan ne kawai jikas zai iya shugabanci amma akwai abin da ke da tasiri wajen gina ra'ayi shine gani da biyu sai ka da abu zaka iya gina ra'ayi a kansa kyakkyawa ne ko ba kyakkyawa ne sai ka da zaka iya gina ra'ayi ko hukunci a kai to duk shugaban da baya ji ko baya gani wato makaho kenan ko kuma kulma baya shugaban. ina ba da fahimta sannan akwai abin da su ko malamai sun yi sabani a kansa shine idan baya iya magana idan shugaba baya iya magana wato yana da gura-gura a harshensa ko yana da ina mai tsanani a akan harshensa amma yana ji yana gani yana jin ɗanɗano yana komai da komai amma baya iya magana zai zama shugaba wadanda suka ce ba zai zama ba ma'ana dai kaga sai an samu lafiyar gabbai wannan muna faɗa ne da sifatun mujmala amma tafasil ad-daqiqa ad-dakhiliya wannan marji'uha al-mutawwala sai dai mutum ya koma manyan manyan da amma dai wannan itara ne to kaga an samu salamatul hawa ko sai kuma salamatul a'ba lafiyar gabbai dan lafiyar hawa shi ke taimakawa wajen gina ra'ayi salamatul aba lafiyar gabbai shi ke taimakawa wajen zartar da ra'ayi bayan an gina shi an gina ra'ayi ya dace a shugabanci gari kaza to ai sai da kafa da za a taka a tafi sai da hannun da zai dauki makami to shi ne ake bukatar lafiyar gabbai to sai malamai sai suka kafa su gida uku akwai abin da baya da tasiri wajen zartarwa kamar a ce da shugaba amma baya da mazakuta ya ai ba wanda ya sani in ba ya fallasa kanta ko ga shugaba wani tsuntsayi ya sa baya da ya'yan marena wannan ba da tasiri wajen zartar da wani abu na harkar mulki ko ba haka ba A asirin sa da babu wanda ya sani in ba shi ya faɗa to kaga wannan ayyan ya shafi gabbai amma kuma ba da tasiri wajen zartaswa to amma da shugaba baya da hannuwa guda biyu baya da kafa guda biyu ko baya da yatsu gaba daya rashin yatsu ko rashin hannaye biyu gaba daya ko rashin kafafu guda kafafuwa guda biyu yana tasiri wajen mai zartaswa kana son kai abu amma ba za ka iya zartar da shi ba to kaga duk shugaban da yake baya da hannaye biyu gaba daya baya da kafafuwa biyu gaba daya kaga wannan ba zai shugabanci ba to amma idan mutum ya kasance yana da hannu daya fa yana da ɗaya baya da daya yana da kafa ɗaya baya da daya yana da wadansu yatsun baya da wadansu yana da ne ya ratsa guda daya ko yana da ƙarin dan yatsa kindo ya tsunta matsayin guda biyar ya zama shida da wani dan karami wannan yana da tasiri wajen zartaswa yana da tasiri sai dai ba mai yawa ba yana tasirin da ba mai yawa ba domin hannu biyu kan aiki ne kama da ba hannu ɗaya ba kafa biyu ne kama da ba kafa ɗaya ba to shi yasa sai dan suka yi sabani akan mai irin wannan zai shugabanci ko ba zai ba a takaice da kaga salamatul ba wannan fa ko mazan kenan sannan kuma akwai abin da ake kira asifatul lazima sifofi da suke lazimai na farko annasab shugaba ya zanto daga cikin qurayshawa da haka manzo Allah ya da cikin hadisin bukhari da muslim wanda ba cikin qurayshawa ba ya zama ajrul mu'minin sai dai in wata yar karamar daular ce ta musulunci ba ita ce ta mulki duniya gaba ɗaya ba can kuma a wani wurin akwai wata yar karamar daular ko wata jiha ce yanzu Kano ba ce sai ba Quraishi to ko nan ba ko tabbata ba ce sai ba Quraishi amma ɗan aka ce shugaba ne na duniya to lallai ya zanto al'immatu min kurai ka'idar kina haka manzo Allah ya nasanta abu na biyu bayan nasab al-hurriya ya zanto ɗa ne ba bawa ba abu da uku azzukura ya zanto namiji ne ba mace ba wannan duk da sun faɗe a matsayin ijma'i ya zanto namiji ne ba mace ba abu na hudu a taklif ya zanto mukallafi ne ba yaro karbi wanda ba baligi ba ila wani da dama ce ka ce sai da manzon Allah kuma yace isma'u wa atiu wa in ta'ammara alaikum 'abdun Abakiyun. ka anna ra'sahu dabiba ko da bawa bawan ma bakin fata kanshi da kora ya zama shugaba ku bi shi ce wannan manzo Allah ya kai mubalaga ne wajen bayanin bin shugabanci wa in ta'ammara ashartu la yaqtulu qu kasancewar ya sa abin ya zama sharti baya nuna kuma hakan zai faru to akwai sifatul muktasaba na farko ya zama musulmi na biyu ya zanto malami wanda ya kai matsayin ijtihadi wanda ba zai ijtihadi ba dan ya zai shugaba kuma ya zama adali ba fasiki ba dan ya zama shugaba ya zama fasiki da sauran sharuɗa da malamai suke faɗa a wannan babu to wannan fa ko namiji ne to ina da ka ɗauko mace ko matar irin yanzu a yanzu ka ɗauko mace ko a yanzu a irin nan kasar ban cewa mata ba lalatattu bane ba amma dai akwai kasawa da yawa daga wajen matan da suke son shugabanci ta fuskar ilimin addini wanda suke da ilimin addini ba sa bukatar shugabanci ma wanda kuma dan sarkan boko ne zalla ko alwalar ke ma ba su iya ba kuma su ne suke son a zaɓe su zama shugabanni kuma dan su malamai suna daure musu wannan kan ga san zuciya ne san zuciya ne manzo Allah ce babu yanda za a yi mutane su rabota in mace ta zama ita ce shugabanci haka manzo Allah bai na cikin hadisin Bukhari da Muslim ba yanda za a yi mace ta shugabanci mutane kuma su ci nasara ina ga dan an fahimci wannan ina ga wannan ya riga ya wadatar ko na riga na biya baki dan haka dai ba za mu kafa wajen da kisar wannan baiwar Allah wanda wadanda suke kiranta Bilqis a matsayin mu mace za ta yi shugabanci duk wanda ya kafa wajen da wannan ba ya auren masu ilimi ko ɗaliban ilimi ko malamai ke magana sai a masa dariya an riga an san kawai bai ta abin da yake ba gidaje ne amma in yana wurin gama garin mutane waɗanda ba sa karatu sun shike kenan wannan kuma sai su karanta babu baka amma ba zai zo gaban malamai yayi wannan maganar ba sai a yi wa mutum dariya sai kissa ta gaba malam yace wa yaslu dalika qissatu salih ma qaumi abinda zai biyo bayan wannan kissa ita ce kissar annabi salihu alaihi salam tare da mutanansa sai Allah ta ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون من جل جل لقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالح حقيقة من سورو وثمود وأنقوا أوان صالح عليه السلام dan uwansu ta fuskar kabila domin yana jin yaran su kabila su daya abin da yake da su ani ibdullah ku bauta ma Allah shi kadai kar ku hada shi da wani fa idahum fariqan yaqtasimun sai ga sun zama jama'a guda biyu yaqtasimuna waɗanda suke rigima da juna fi dini cikin lamarin addini fariqun mu'minun kaso na farko sun zama mu'minai min ini irsalihi ilaihim tun lokacin da aka turo shi sai suka yi da shi suka bada imani wa fariqun kafiruna mukazzibun kasan na biyu kuma sai suka zanto kafirai waɗanda suka abin nan suka bijire masa ba sai da sakon da aka turo shi ba shine ma'anar fa izahum fariqan sai ga sun zama tawaga guda biyu yahtasimuna suna husuma da juna suna fada da juna anan mai tambaya na zamun yi tambaya dan me aka ce fa izahum fariqan da alif tasniya sai kuma aka ce yahtasimuna a madadin a ce yahtasimani a sake wani da alif tasniya to anan wurin amsar wannan ita ce fariq duk da cewa mufrad ne amma suna ne na jama'a kamar yadda wato ainihin fa'ifa duk da cewa mufrad ne ta fuskar lafazi amma suna ne na jama'a da haka idan ka tashi ba da labarin sai ka ba da labarin yawan su don kasancewar fariq din ya kunshi adadi na mutane a cikin sa ba fariq mutum ɗaya ba wannan fariq ɗaya fariqa ne ya zama mutum biyu da sai a ce yaktasimani amma fariqun yadhummu majmu'atan minan nas wa fariqun akhar yadhummu adadan kaseeran minan nas anan gurin sai ya zanto yaktasimuna kenan يعني الجماعة والعدد الموجود في هذا الفريق وكذلك الجماعة والعدد الموجود في ذلك الفريق يختصمون كما يقول الله وإن طائفتان من المؤمنين فقتتلوا أما تبين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلتا أما اقتتلوا kaga duba da cewa kowace fa'ifa tana kunshe da mutane masu tarin yawa shine ma'anan fa izahum fariqan yaktasimun sai ga tawaga guda biyu suna husuma da juna wannan su ce kaza wannan su ce kaza شنا سلطة الحرام تبادل بالي قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إن بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فأكروا الناقة واتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعيدنا ان كنت من المرسلين فاخذتهم الرجفه فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين ma'ana manyan cikin su waɗanda basu bada gaskiya ba suke tambayar waɗanda ake ganin masu rauni talakawa waɗanda suka yi imani suka bada gaskiya a ta'alamu na anna salihan mursalin min rabbi yanzu ko kun yadda salihu manzo ne da aka suro shi daga wajen yanzu kun yadda da wannan qalu sai suka ce inna billahi fi ursila bihi mu'minun ko shakka babu game da abin da aka turo su da shi mu riga mun imani babu wani jayayya mun yadda manzo ne Allah ne turo shi ya zo da wahayi ya zo da risala da manzanci amma na ladina takbaru waɗanda suke manya suka yi girman kai suka kiban gaskiya sai suka ce inna billazi amantu bihi kafirun mu kam game da abin da kuka yi imani da shi masu bijirewa ne masu kafircewa ne ba mu yi imani ba wannan abin da suratul araf ta faɗa shine nan gurin fa idahum fariqani yahtasimuna hadhihi hiya al-khusuma khusuma da ta bari kenan a tsakankanin su da kuma sauran wurare da aka kawo kisa a cikin alqur'ani mai girma قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة النبي صلى الله عليه وسلم يا قوم يا قوم متانينا لم تستعجلون بالسيئة دمي kuke san a gaggauto muku da mummuna azaba wahala qabla bil hasanati kafin kyakkyawa wato ita ce rahama da jin kai dan me kuke fatan wa a gaggauto muku da azaba laula tastaghfiruna Allah idan ma a ce ku roki gafaran ubangiji ko ne ne ke gafarta muku la'allakum turhamun dan ku zanto cikin waɗanda za a ji kansu wato yana nuna musu neman a gaggauto musu da azaba ba shi ya kamata su yi ba kamata ya su nemi ubangiji kuma kamata ya su rinka istighfari suna neman a yafe musu kurakuran

kai da wani da yake tattare da kai malaka asluhu tafayyarna wa digmatu ta'u tasawa asalin sa tafayyarna amma sai aka fitar da ta cikin fa sai zanto ifayyarna wa sulibat hamzatul wasl aka kawo hamzatul wasl tun da fa ta zanto kenan tana da shadda dan abin da yake da shadda akwai dauri a cikin kenan hamzatul wasl kuma ita ce yu'ta biha litawassul ila an-nutq bis-sakin ma'ana ta sha sha'amna muna ganin kai da mutanen ga huce kawo mana shadda to wannan shine abin da galibi wato mabiya annaba su karka faɗa annaba idan abu na alkhairi ya same su sai su dauka sun cancanta ne idan shi kira ka sai sai annabin da ya zo da shi da mutanen su suka jawo sharri ya faru fa idza ja'at muhasan tuqalu lana hadi wa in tusibahum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma yayin da wani abu na alkhairi ya samu mutanen Fir'auna waɗanda aka tsoro annan wuta zuwa gare su su dama wannan mun cancanta mutane amma idan wani abu ya zo kira haka fari kamfan ruwan sama karancin amfanin gona mace mace kare tattalin arziki sai sai ba wanda ya wani wannan sai Musa da shi da mutanensa abin da suke kai ne na magunyar ya sa Allah ya jarrabe mu da talauci ko fari ko kama jika ko laulaci aka suka rika faɗa tun a baya to kamar haka ne wannan suka faɗa masa nabi ka bin umma kana sai ce da su fa'irukum inda Allah da ko ga ya sami ku na sharri daga wajen ubangiji ta ala ne dan shine yake kaddara dukkan al'amura kishiyar alkhairi da kishiyarsa wato sharri kenan ma'ana abin da kuka ga ya same ku na sharri sakamako ne na sharrin zuciyarku na sharrin ayyukanku sai aka muku sakamako da sharri kuma kuma ubangiji da Allah ne ke wannan sakamakon shi sakamakon shine sa'irukum inda Allah bal antum qaumun tuftanun bari ku mutane ne waɗanda suke tuftanuna ana jarrabar ma'ana abin da Allah yake turo muku na wahalhalu na rayuwa jarrabar ku yake ko ko imani zuwa gare shi domin al-iftitan ko al-fitratu a cikin al-qur'ani sai daga cikin ma'anonin su ne jarraba wato jarraba mutane sannan ana kawo alfitna wani lokacin ana nufin azaba duku fitnatakum hadha allazi kuntum bihi tastajilun innal ladina fatanu almu'minina walmu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam yawmahum 'ala an nar yuftanun kaga alfitna anan gudu dan ana nufin me al'azab sannan fitna tana zuwa bi ma'ana ashirk wa qatluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fala udwana illa 'ala adh وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير كذا فتنة بمعنى الشرك فلم فتنة تنزوا بمعنى الجواب ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين يعني لم يكن جوابهم لم يكن كلامهم با wata amsa da suka bayar ba wani jawabi da suka bayar illa an qalu wallahi rabbina kaga fitna bi ma'ana al-jawab ko bi ma'ana الكلام كما إذا نقول مكة كيتنا بمعنى الابتلاء والاستباب وتدرب المتاني لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى لنفتنهم فيه معنى جرب الجنة كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعبا الذكر بمعنى wato al-ikhtibar jarrabawa ce ubangiji ta akan harshen annabi salihu bal antum qaumun tuftanun ku dai mutane da ake jarrabar a kawo muku wahala ba wai ni ne ba nike kawo muku idan Allah ke kawo ta dan ya jarrabe ku ko ko imani ko ka koma zuwa gare Allah وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لتقولن ثم لتقولن لوليه ما شهدنا ملك أمره وإنا لصادقون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أمره وإنا لصادقون وكانت المدينة ya kasance a cikin garin da annabi salihu alaihi salam yace tis'atu rahatin waɗansu mutane guda tara waɗanda su ne manya ko masu faɗa a ji a cikin gari yufsiduna fil ard barna kake a ban kasa bil ma'asi ta hanyar miyagun ayyuka wala yuflihun kwata kwata ba ka kawo gyara a cikin maganganun su ko ayyukan su waɗannan mutane guda tara kalu sai suka ce ma'ana sashin sai faɗa wa sashi cewa da qasamu billahi lafazin da qasamu yana ihtimali guda biyu daukan ɗaya daga cikin abu guda biyu ko dai ya zanto wato li madi ne an gane ko ta ya ta qasamu ko hum qasamuna kaga ta ta qasamu sai zanto li madi ko kuma ta qasamu wato ainihin fi'ilin amri ne zai iya dauka ma'anan fi'ili madi zai iya dauka ma'anan fi'ilin amr to sai dai a nan gurin jerin zance ya nuna daukan ma'anar fi'ilin amr dinsa ta fi dacewa da zahirin aya qalu suka faɗa ma'ana qala ba'dhum li ba'dhin sashi yace wa sashi to wannan sashin me yace da sashi ta kasamu billahi ku yi rantsuwa da Allah ma'ana ku zo mu yi wata yarjejeniya da zamu rantsa akan abin da zamu yi kar wanda ya saba kada ba za ka rantsa da Allah ko su saba wa Allah ta kafa mu billahi ku zo kowa ya rantsuwa da Allah lanubayyitannahu wa ahlihi wallahi za mu zakke masa cikin dare shi da iyalansa shine at-tabyid ka je wa mutum cikin dare bai sani ba mu je mu zakke masa shi da iyalansa ko ko kuma ahlihi ana da wanda suka yi imani naqtuluhum laylan makashi cikin dare thumma lanaqulanna liwaliyhi sannan a waye gari lalle mu yadda za mu cewa waliyinsa majibincin lamarinsa mabin jininsa domin don mutumin da ce akwai mai bin jininsa ko ɗansa ko ubansa ko wansa ko kaninsa ko dai wani dangi daga cikin al'asaba lafazin alwaliyu ana duk da mufrad ne amma ana nufin jam'i sun malalku nan li walihi sai mu cewa mabiya jininsa waɗanda sun suke da yancin su ce suna son ayi kisasi sai mu ce da su ma shahidna mahalika ahli wallahi mu ba mu halarci inda aka kace iyalinsa ba mu bane ba mu ji mu gani ba wato shine yarjejeniyar da suka yi cikin dare a ga yan ta'adda kenan wannan sune irin yan taba na da a je a farwa annabi a kashe shi cikin dare kuma a waye gari a yi rantsuwa cewa wallahi ba ma nan ma mu ba ma wajen mu mu je unguwar ba mu mu je wuri kaza ba kwata kwata ba da mu kai ba to abin da suka tsara kenan to su kuma mutane ne waɗanda suke da faɗa ji a cikin dare suka tsine irin wannan to ka ko dai su ko su sa yi domin da wanda ya kisa da wanda ya sa aka kisa duk hukuncin su daya wa inna la sadiqun ko mu rinka rantsuwa cewa wallahi abinda muka faɗa gaskiya muke ba ma nan aka yi ba mu muka halarci inda aka shi ba ko ahalinsa da gaskiya muke rantsuwa da muke to anan gurin akwai kirawoyi kan wannan aya ثم لنقولن لوليه ما شهدنا mahalika ahli akwai ma shahidna mahalaka ahli akwai ma shahidna muhlaka ahli idan an ce mahalik ala wazni maf'il wato qira'ar wato qas mahalaka ibn ayyash ita ma an asim sai zanto masdar ne wanda yake budewa da mimi ko wato daga fi'ili wanda yake sulasi shine halaka ya halaku ko halaka ya haliku sai ya zanto masdar ɗinsa halakan ko hulukan ko mahalakan ko mahalikan ko tahalukatan wala turku bi aidikum ila tahaluka duk wannan masadir ne na halaka ya halaku ko halaka ya haliku amma muhlaka sai zanto masdar ne na fi'ilin ruba'i na halaka ma'ana ahalaka yuhliku muhlakan muhlak bi dammil mim masdar ne na fi'ilin idza kana rubaiyan amma mahalik da mahalak ya iya zantowa masdar ne na fi'ilin idan kana sun thumma la taqulan li walihi ma shahidna mahalika ahlihi wa inna la sadiqun dalatin ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرنا دمرناهم وقومهم أجمعين وتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجلنا الذين آمنوا وكانوا يتقون وبدلت ومكروا مكرا Lallai sun kulla babban makirci ko makarna makaran mu kuma mun kulla musu makirci ai zai na da bi da uqubati mun yi masa sakamako ta hanyar gaggauta musu hukuma sun kulla gunnu kafin su kaje iyarwa sai sakamakon ya hau kaga wannan na nufin idan mutum ya mummunan niyya wanda zuciyarsa ta makance a kai sai ya aikata ana iya kama shi da sakamakon tun kafin ya kai ga aikatawa kuma wannan ya dace da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan takal muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul fil nar musulmai guda biyu in suka dauke ta kubbuna za su yaki juna da wanda aka ce da wanda ya kika duk suna cikin wuta sahabbai suka ce fa hadal maqtul fa hadal qatil wa ma bal maqtul mun yadda wannan mai kisa ne amma sai da aka ce me laifin sai manzo Allah sai li'annahu kana harisan ala qatl ad-dahr ya riga ya fada da zuciyarsa ta makance akan sa ya kace dan uwansa to shi yasa tun kafin ya kisa sai aka masa laifin kaga nan gurin wa makaru makara sun kulla makirci hakikanin makirci shine abin da suka faɗa a baya lanubayyitannahu wa ahlahu thumma lanaqulanna liwalihi ma shahidna ma halika ali wannan ko suka ba makirci wa makarna makaran mu kuma sai muka sakan ya musu da makirci dan uwansa ma'ana aka gaggauta ukuba akan su azaba ta sauka akan su wa hum la yashurun ko ba su da masaniya cewa azabar Allah na tafi akan su dangane da abin da suka yi anna naruddu ilaihim makrahum ba su san za mu mayar musu da makircin su ba kabla an yunfiduhu ala salih tun kafin su samu zartar da shi kan annabi sallallahu alaihi wasallam fa halaknahum sai muka halakar da su wa anjaynahum min makrihim muka tsamar da su shi daga makircin su fa makruhum laysa bisirrin inda Allah abinda suka kunda na makirci ba abinda dake koyuwa a wajen Allah ba wa makrullahi sirrun min asrari abinda ko Allah ya kulla musu na makirci dan samar da annabin sa da fetan bayansa da suka yi imani da su da tafi wannan kuwa sirri ne cikin asirin Allah ba wanda yake laiko ke gane shi sai bayan abin ya faru shine fanzur kaifa kana akibatu makrihim duba ka ga yaya karshen sun sai kasance anna damarnahum wa qawmahum ajma'in lalle mun rusa su mun halakar da su su da mutanen su gaba daya fa tilka buyutuhum khawiyatan bima zalam fa tilka buyutuhum tan gidajen su ne ga su tan akan hanya ashabul hijra gidajen su na kan hanya lokacin da kabar madina zaka tafi kasar sham khawiyatan bima zalamu gidajen suna rufe bi ma zalamu saboda zaluncin da mutanen cikin su suka yi ai da zulmihim ai da kubrihim inna fi zalika la'ayatan liqaumin ya'lamun lalle a cikin haka akwai ayoyi ga mutanen da suke da sani ga mutanen da suke ganewa to anan gurin lafazin al-makru abinda ake nufi da shi a larabci wato kulla abu yayin da wanda ake kullawa din bai sani ba kulla wata dabara kuma ya kasance wanda kake kullawa dabara bai sani ba to shi al-makru yakan zama abin yabo yakan zama abin kushe duk wanda ya kulla wata dabara dan ya cuci wani wannan ya zama abin kushe ko abin yabo abin kushe ne abin zargi ne amma duk wanda ya kulla wata dabara dan ya ceci wani da za a zalunta wannan ya zama abin yabo duk wanda ya kulla dabara dan ya zalunci wani ya zama abin zargi in dan ya ceci wani ne ya zama abin yabo haka in dan ya kare kansa daga abin da aka kulla masa na makirci ya zama mai abin yabo shi yasa lafazin al wato ya zanto sifa daga cikin sufofin da suke tana iya shiga karkashin zargi tana iya shiga karkashin yabo to dukkan sufofin da suke a haka ubangiji ta'ala baya siffanta kansa da su alal itlaq yakan siffanta kansa da irin wannan sufofi ne bil tare da kawo kaidi a daidai tsokokon inda suke abin yabo din ba za a ce kawai Allahu ta'ala makirin ba ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira domin idan ka ce makir kadai mai makirci to ya iya kunsar ma'anan abin yabo din yayi kun san ma'anan abin ne amma idan kace Allah ta'ala makirun bil makirina makirun bil zalimina makirun bil kafarati makirun bil tugati wanda ya zama ya halaka ya zama abin yabo Allah madaukakin sarki na kulla makirci ga makirai na kulla makirci ko dabara ga waɗanda suke azzalumai da dagutai ga wane ne wannan ya zama abin yabo to kamar yadda al-makru yake haka al-istihzabu yake ina fata an fahimta da haka Allah madaukakin sarki da ya kawo waɗanda suke maganar istihza'i za su yawa annabi istihza'i da sahabbansa qalu inna ma'akum inna ma nahnu mutadun sai ta ne Allahu yastahzi'u bihim kaga da ce ba yastahzi'u kawai ya shigo dan sai zama mutlaq amma yastahzi'u bihim wa bi amsalihim wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين da haka dai waɗannan irin waɗannan sifofi waɗanda suna kunsar yabo da zargi ba a siffanta Allah da su ala siffatul itlaq a ana siffanta Allah da su ne wato tare da kaidi a daidai iyakar inda suke yabo din idan ka ambace su kawai najjayna allazina amanu sai muka zamar da waɗanda suka imani wa kanu yattaqun kuma suka kasance suna da takawa sai na ga sai mu dakata nan abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh cewa da Allah na ji wani malami yana cewa na a sai kowa ya san yaki da aka yi tsakanin rundunar aliyu da rundunar ma'awiya a bangaren aliyu waye shugaba aliyu a bangaren ma'awiya kuma waye shugaba ma'awiya ita aisha ta zo ta kawo dauki wajen ta taimaka ma'awiya ta zo ne ta kawo dauki da aka bata shugaba a cikin dukkan bangarori guda biyu kaga mutum ya faɗa wannan magana ba ya zama abin da yake sannan tohowa da ke da kawo dauki din nan daga cikin sahabbai da dama sun yi mata inkari wani yace kina matsayin ummatul mu'minin ba dan inda kike ba bangaren da suke nike ganin ba su da gaskiya ne da na ce baka miki haka dai wannan majalisa hujja ba da abinda wai wai ya fara istinbadin wannan a duniya babu wani cikin sahabbai ko tabi'ai da wannan istinbadin ga dai magana na faɗa muku ta ibnu hazm da sauran malamai mas'ala ce an riga an yi rubuce rubuce akan ta dangane da shugabancin mace duk wanda yana kawo yanzu zuciya ne kawai son zuciya ne ko kuma yana son ya burge ko yana son yan boko su dauka cewa ya waye amma irin mu wanda bamu damu ba ko su ce mun waye ko su ce mana gida mai masu tunani irin na karni goma da ya wuce baya mu duk bai dame mu ba mun san cewa abin da muka isar shine ne abinda ya dace da abin da Allah yake so abinda manzo Allah yake so a iyakacin abinda da muka fahimta da gaskiya ko ba haka ba idan kuma yace mana mutum yace mana ba gidaje kaga ai shine cikakken ba gidaje dan a fahimta ta waye shine wanda ya karanta addini amma kawai da mutum ya karanta rayuwar duniya ne a shi shine ba gidaje ne ma sa abin da yake ba amma idan mutum ya karanci addini ya san addini dan bokon da ya san addini dan bokon da yake zo inda ake karatu to wannan waye yake nan amma kawai dan bokon zalla kai dan kana neman jahili murakkab to shi ne wannan ah, to wai sai mutum ya kawai ya karanta wai labarai a majalla cewa ya zama waye kawai dan ya karanta labarin wadan sarna America ko abin nan ai kai da karanta labarin sigara Fir'auna a cikin Qur'ani adawa da samudawa irama zatul libat ka karanta samudawa daga jin samudu ai ka san magana nan mutum karfi ne ka karanta labarin waɗannan ka karanta hadarat daban-daban hadara na civilization na alkur'ani ya kawo da bayanin inda suke da yanayin kasa da yanayin abin nan afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa fitahat fa zakkir inna ma anta muzakkir da wadannan ababai ka karanta su kuma suke nan kai kuma kawai sai ka rika wani shu'ur bin naqs akwai wanda dai ya karanta addini sai rika shi na kasashe ne wannan kida humanci kenan kai ne ka san abin da kake mutumin da duk bai karanta addini ba ai shi ne ke cikin tashin hankali cikin tashin hankali ba zai gane ba tashin hankali ke sai an masa ritaya kaga aikin yana da lokaci kenan to kai ne karanta addini kuma da masa ritaya maganar ka cewa ƙwarin shawa ne za su shugabanci wannan na nuna gaskiyar tawayen shi a kenan to me da wurin shi a kai a wurin ka da suka ce mai yau ai bai san ba abin da shugaban ya faɗi wannan mu ba ta muka yi alo bai ƙwarin shawa suke shugabanci ba ta kai alo bai suke shugabanci kaga wannan abin da muka faɗa da abin da ya ji a suka faɗa da banki kai ya kamata ka bambance ko kai a wurin ka kana tsammanin dukkan ƙwarin shawa alo bai ne in ka faɗa haka ka kuskuren fahimta alo bai da ko da cikin ƙwarin shawa me ya hukunci mutumin da ya tarar da kulma yana talla, sai bi a matsayin limamin sa shi kulma ba za a sa shi bane bai zama limami na dindindin limami ratibi amma limamin jebi jebi wata rana na sallah ka zo ka bihi sallar ka tayi sallar sa shi kulma idan yayi tayi ko mace ba sai idan malami dukkan sallar wanda in yi ta shi kaɗai ta inganta to sallar wanda ke bayan sa ma ta inganta amma mu kawo kurma mu sanya alimami shi shine ba za mu yi amma mun je mun ga kurma yana sallah shi kadai a wani kuma da ke akai ba kawai ne ne ne na hauki kina ina neman ina kurma yake na sallah bi kasa akwai matasan mu da idan sun ji an ce abu kaza ya halatta sai su mai da shi eh, ba wata rana a masallacin da ya rubuta wani yake cewa ke da sallah da kyau ko ba kyau na ta babu kyau to kamar idan mutum yana yin sallah kuma ga wani a gefe ya halatta mi ga wani littafi na kai ba kai ka bi ga littafi to ga littafin a nan sai ki ka sai da wani tafi da sallah din sai haka mika ga sai a rika hankali din nan da ya aiki da fatawa da ni ko ta wata ba ta sai da shi ka jira sai an fara sallar ka mika ba tunda kana da dama mika haka ban a fara sallar ga bai aiki da fatawa ta ba wallahi haka wadansu suke wato ku rika fahimtar abu da an ce halal ba an ba an nufin sunna ko mustahab ba a nufin shari'a na neman sai ka je kai ana magana akan ja'izanci yin kurma ja'iz ne ko ba ja'iz ba abin da ke ja'iz ko kai ko ka bari in ka zo kawo kurma ne ka kibi ba wanda zai dan mai mun sa in ka zo kawo kurma ne ka bi shi wannan ka kibi aka yi da sai aka yi ba zuwa kai kana neman ina kurma yake na limanci dan bi shi ba kuma shi kurman ba a sa shi ya zama limami ba kawai dace ne aka yi ya zo yana sallar da kai ma baka yi ba ka bi sallar ka tayi karin bayani dangane da fadin Allah ta'ala la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun rahim karin bayani akan ta ayar tana magana akan rantsuwa iri biyu ne rantsuwa ta farko al-lagwu yamin al-lagwu umma na Aisha tace wato um, mutum ya rantsa ya ce rantsuwa da suke gudana wadda zuciya bata kulla ta yi eh, wallahi bala wallahi wallahi kaza wallahi an tashi da kaza ada ah, Allah fa wallahi ba zan yi kaza wannan rantsuwa da suke gudana akan harshe wadda ka nufin kulla ta to wannan ita ce minul lagaw Imam Malik ya kawo ɗaya daga cikin masalan da minul lagaw za su shiga cewa kamar ka a akan abu kana tsammanin haka yake kuma ashe ba haka yake kana zaune a gida mai gida na ta ga lokacin da ya shiga amma ya fita baka sani ba ta ka tambaye ka wannan na ci sai na ci adan da kace wallahi na ci amma kai baka san ba ya zo ya ka ka sai akan sanin ka amma kuma sai zo daga baya abin ya bayyana cikin sanin ka to wannan yana shiga cikin ma'anar yaminin lazawu wato ba a kama mutum da kafara cewa ta yi kafara shine ma'anar la yu'akhidhukum Allahu bil laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum ana kama ku ne da abin da zukatan suka kulla na rantsuwa wato al-yaminul munaqida wal yaminul munaqada rantsuwar da zuciya ta kulla wannan ita ake kawo mutum da ita rantsai zan yi kaza daga baya ba kai ba rantsai ba zan yi kaza ba daga baya ka zo kai to wannan shi ake kawo mutum da sai yayi kafara tare da tarta sanannu a wajen mata wallahu ghafurur halim Allah mai yawan gafara ne mai juriya ne shine ma'anar ayar wallahi wannan ce mutum ne ya nemi matarsa akan shimfiɗa take zuwa kuma daga baya shi ba kuma sai ya kaurace mata gaba daya mai hukuncin sa in yayi haka ne dangin ya lalatar da ita babu komai inda manzo Allah ya kaura cewa matan sa tsawon wata daya babu ne sai dai kuma ba a kaura cewa ce ta gaba daya sati ɗaya sati biyu har wata daya dan ka ladabtar da matar ka wannan babu laifi har kwanan arba'in dan ka ladabtar da ita wannan babu laifi makwararsa shine wata hudu ba ta halatta mutum ya wuce sama da wata hudu da da'awar ladabtar da sai ke so dan mutum ya wuce wata hudu to kuma ya shiga cikin zalunci take ya zalunce ta wannan ce me yake nufi da gausi wanda an sai da yan dariga su suka san gausi ko ni ko ba dan dariga ba ne amma dai gausi dai mukami ne mukami ne a cikin a cikin sofanci a waɗansu ɗari ko na sofaye wanda ke gausi din kamar wato wannan karamin Allah ne a ƙasa cikin mutane ko wakilin Allah yana iya arzikawa ko ya talautar hakan ba shi wasan suka sa'isul uluhiyya ke bantattun ababe da suka shafi Allah kashewa ko rayawa ko arzikawa ko talautar wanda itikadin haka ba karamin laifi ba ba shirka ne ko kafirci yana da hatsarin suke ka dauka ga wani wanda ba Allah ba zai iya kashewa ko raya ko arzika ko ya talautar mai hukuncin yin tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yin tawassuli da zatin annabi ana yin tawassuli da addu'ar annabi lokacin da yake dare domin addu'ar sakar babbiya ce sama da addu'ar kowane mutum a duniya ko a yi tawassuli da son da ake wa annabi ka ce ya Allah dan son da nake wa annabi ka biya mu bukata iri kaza domin son da kake wa annabi wajibi ne ibada ce ibada ce ta wajibi to ibada ko ana iya yin tawassul da ita amma ka ce ya Allah dan zatin annabi annabi bai shar'anta bai nuna mana halaccin haka ba a aikata sallallahu alaihi wasallam da haka zaka yi tawassuli da addu'ar annabi lokacin da yake da ko kai tawassuli da kaunar da kake wa annabi kai tawassuli da bin sunnar annabi da take yi duk wannan ya halatta hukuncin musabaka ta alqur'ani hukuncin musabaka ta alqur'ani mai girma malamai sun tattauna kai akwai wani malami ya yi lissafi guda akan musabaka gaba daya sawon ta alqur'ani ko musabaka ta harkan hadisi waɗansu malaman na da ra'ayin cewa ba ta halatta ba saboda karatun qur'ani ibada ce ita kuma ibada ba a yin sa mutane su yi rige a kai dan a ba su wani sakamako na duniya waɗansu kuma suna ganin halal suka ce akwai abin da yake na ibada ne amma akwai zaburar da wani asayi dan an sanya cewa a yi tsira a ciki babu dai a yakin badar manzon Allah ya ce duk wanda ya kace wani kafiri lahu salbu abinda bai samu a cikin kafirin nashi ne ba sai ya kawo ganima ba to wani kafirin sai ka ga da marasa da yake da gidan takobinsa din dinnin zinari in ka kashe shi ka kudance kawai to to madalla kuma ya kasa habbaiti wannan jihadi kuma ana yin kalmar ta kuna kalimatullahi la ilaha illallah dan kalmar Allah ta zanto kololuwa a kasa ina ba ta fahimta to wannan dan haka ne ta khalifa anzarun nas wato mahangar mutane takan sha bamban dangane da hukuncin musabaka ya halatta ko bai halatta ba musamman musabaka ta karatun alqur'ani ne amma dai ni abin da nake gani musamman a wannan lokacin da muke ciki yin ta zai fi barinta saboda dalilai kamar haka dalili na farko galibi a yanzu musabaka din takan sanya gaba tsakankanin yan takara da sun takarar da ita sauran ba su ciwo sai ya zama abokin adawa mun ga wannan da idan cikin harkar musabaka wani ya dane maka magana ke to wanda kuma bai halatta ba a samu wani takara da ake samu tsakankanin yan takara da ke yayya da juna da gaba da juna to wannan yana da hadari sosai da sosai dan qur'ani da ya zanto sanadiyar haɗin kai a yadda da kuma sanadiyar raba kai ko sabani to kaga hanyar da za ta zama haka sai a sake nazari a kanta ka koyi da za a kautar da wannan gida shine idan duk wanda yake takara kowa a baki kyauta ta tasawi idan to in ma akwai bambanci tsakanin na ɗaya da wanda ya zo na goma bambancin da ke tsakanin su bai fi naira dubu ɗaya ba ko ɗari biyar to kaga ba za a samu gaba mai yawa duk da haka ai wani ba kusan ya damu da su ba tin yawar ya fito a cikin shine zakaran karatun Qur'ani ai shine ya fi komai ina ba da an fahimta kila ba kudin ko kyautar kai ya fi damuwa da ita sannan za a ga yawanci akwai mata da suke shiga din akwai dai matsaloli da sauran waɗanda ya kamata a kalla ta yadda za a iya gyara su eh ban ji ba abin da wasu me kace ban ji abin da yake bane barinta barinta ya fi yin ta da kyau barinta ya fi yin ta abin da nake da shi wato akwai matsaloli da yawa wanda ya tafi musabakan qur'ani wannan tasa duk da ina taɓa shiga musabakan qur'ani a da amma ba yanda ba a yi ba waɗansu waɗanda suke da kishin su ganin cikin kwamitin karatun musabakan qur'ani ne kokarin kawar da kaina daga da akwai abubuwan da suke akwai alamomin tambaya akan su masu yawan gaske kuma akwai zalunci mai yawa daga wajen waɗanda ake kira yan kwamitin tsara musabakan karatun Qur'ani sun mai da abin kasuwanci mai tarin yawan gaske yanzu waɗanda ba ruwansu da Qur'ani alaka ta kusa ko ta nesa ba ta da ita da Qur'ani domin kaga dai ya kamata in kana da alaka ta Qur'ani a tsara alaka ta karatu to su ba abin da suka karanta da Qur'ani ko izu ba za su karanta amma su suka wuce ga wajen rawani so da yan musabaka kana wannan mutunci yare na ku ku san abu ku zo ku ce ku yi wani makarfiya ko alaka ta tafsiri su ba su san tafsirin ba ko alaka ta aiki su ba su aiki ne amma sun wuce gaba sun yi uwa da makarfiya su ne yan wani musamman da haka su ta amfani da yan takara su ta halintar yara da ake ba kyautuka duk wata kyauta da ta shigo kusan raba daidai ake in an yi sa'a ne ma za a yi raba daidai wannan zalunci yare na in za a gyara abin to zai iya samun fatawar malaman da suka ta ya halatta amma illolin da ke cikin halin yanzu suna da yawa sannan ka duba yadda samari suke mai da wajen masaukar karatun qur'ani wajen daukan hoton yan mata haka wannan aida abu ne wanda yake ya cikar da tarbiyya bai dace ko kuma idan akwai wata mai zaƙin murya kana Allahu akbar kai ka ce waye ta kawace ƙarya ki ba ta kawace ba shi da muryar matar yake sautin dai kawai ya dame shi babu abin da ya tafi sannan kuma akwai abin da yake a cikin ajujuwa na kakara akwai ajujuwan da yake ake yin abin da kira tangimi wato irin taron nan da su Abdul Basir suke yi wannan duk bid'a ne a cikin karatun Qur'ani to ake karanta a salikar ka da Allah ya halice ka amma ka wani jan dogon numfashi kana karerriyawa kai kasuwar murya kai siririya kai waye ka sauke ka wani miki da kyar a ce Allah a ce wani wallahi tallahi bid'a ne saba Allah ne saba manzo Allah ne So Abdul Basir da suke wannan ba Abdul Basir ba malamin addini bane ya iya karatun Qur'ani ba malamin addini bane lokacin da ya kawo ziyara nan kasar ma ana ganin malamin addini da aka dace ta zo su su ba daga yadda da safar Allah da su daga bara suka baro su kina kwanan su garin su dai inda aka kwana sai ta shage idan su garin da ba abin da yau su kuma wannan dogon karatun da yake ana ta kafara musamman to ne idan jamsu ku rat ana wani rat rat ai zaman qutil lat kaji wadansu jahilai a gefe sun yi kafara yawanci a gidan mutuwa ne ake har kwanan gobe a misra idan aka yi mutuwa to suna da wannan bid'ar na dauko wani ƙari'i wanda ya iya gwargwadon shahara ta gwargwadon kudin da zai biya kuma yawanci baya zuwa sai ka ba shi sala ta kudin sa sun shiga akawun ɗinsa ka kai kudin banki sannan yanzu yana wannan karatun ana kuka kaga wannan annayin kenan wanda maza Allah ya hana shi yana wannan yana tara idan mutum yana da kuɗi a wancan lokaci ya dauko irinsa Abdul Basir in ba da kuɗi ya dauko yan kasa kasa har zuwa inda kuɗin su za yi kuma akwai yanayin dadewar da zai a wajen ko ya tura ko kwana ko tsawon lokacin da zai dauka ko mintuna ko awannin da zai yana yi ana wannan kabarbar kaga wannan bid'a ce amma mu duk mu dauka yanzu wannan addini ne shi kanshi wannan karatun cinyewa ne ko bid'a ne akwai karatun da shi Abdul Basir ke mai dadi wanda yake karatu ne ya sak babu wannan kala kala kaga yana da dadi irin karatun su Sheikh Muhammad Khalil Kusari zaka karatu mai dadi sak yake tafiya babu wani matsala irin su Sheikh Ismail Ibrahim ko Ismail Ibrahim wato karatun su mai dadi haka da sauransu ko mai tawi zaka karatu sak ake tafiya da sauransu amma duk wannan zaka ji ana wani kaza kaza to an tarso ai bid'a ne ina faɗa mu gaskiya to yau a wajen karin karatun a kowannan tangi mai din kar ku ce wajen Saudiya suna yi shikenan ya zama kawai dari bisa dari komai Saudiya take ya zama addini mu a kidar mu ba da abin da Saudiya take bane ya zama addini bambancin da'awa yanzu wata duk abin da zo daga gadala to addini in mu ga muku ba haka muke ba da abin tsawon idan abu ya zo daga Madina yau ko ya zo daga Makka yau ko ya zo daga Riyadh sai mun nemo masa idan aka buga masa tafiya a ofishin annabta da ya zama addini in ba haka wallahi ba addini bane ko mutanen maka sun yi ko mutanen madina sun yi ba abin da ya zama da mutanen maka ko madina sai sun ba Allah sun mana Allah amma kaga yan bid'a wani ya ce duk abin da ya zo daga kaula a addini ne wani ya ce duk abin da ya zo daga gadara addini ne wani ya ce duk abin da ya zo daga ainu mazi wani ya ce daga abin da ya zo daga salma sani daga abin da ya zo daga marokar garuruka da babu gaida ba dalili ko daga kailana ko daga jailana duk abin da ya zo daga addini ne wannan rudin kwakwalwa ke rudin kwakwalwa kenan eh, الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نسبك لخلاف سفاحة بين الرسول وبين رأي فقيه addini shine Allah ya ce manzo Allah ya ce ga abin da sabai suka fahimta amma mutanen gari kaza sun ce wannan ba kawai da haka sun dawo dan su kafa mana waje ya aka ce abu kaza kaza ne a Saudiya abinda zaka ce mana bayan gashi a Qur'ani bayan gashi a hadisi to wannan sai a sai mu saurare ka amma da yi a Saudiya limamu maka na yi su dai dina yi na mu dauka abinda muka dauka su dai su malami ne na addini malami ne ahlus sunna amma ba ma sumi bane zai iya kuskure zai iya daidai zuciya al'amara da su da ta iya umartar da abinda Allah baya so wata rana yayi cikin nan kuma duka mai da bukatar zama addini kawai dan yana limanci a Ka'aba ko dan yana limanci a Madina wannan ya kamata mu fahimci addini daga mabubbugarsa duk littafin usulul fiqh na duniya a cikin abwaqin sukan kawo al adillatu tashri'iyya to sai su kawo al muttafaqu alaiha wal mukhtalafu fiha al muttafaqu alaiha sai al kitab as sunna al ijma al qiyas al mukhtalafu fiha sai su shiga yar umman qablana qawl as sahabi al istithla al masalih al mursala al istihsan su kawo wadannan ba a cikin zaka an kawo adillatul tashri'iyya a ce makka madina ko da amalu ahlul madina da ake magana akan sa mazhabi imam malik ba wai haka yake bil islam su waye amal su wane ne mutanen madina da aikin su ke zama hujja aure imam malik kun cika gani wannan shek atiya muhammad salim ya yi littafi mai kyau amalu ahlul madina haka shi dan malikiya ne ya tace abin ya fito da shi ibnu taymiya cikin majmu'ul fatawa ya yi isharar zuwa ga da yake rike da amana da madina ba wai kawai mutanen madina yanzu ba kawai dan sun je sun yi wani abu su nan malaman mu suke zuwa daura ko mu je jami'a ko mu zo daura da sunan gurin su ce mu ce kawai dan sai mu ce su laraba ne daga madina suka zo shi kenan da abin da suka faɗa mana ya zama addini atu burhanakum to haka magana ce waye ya faɗa kace atu burhana daga makka yake daga madina yake daga riyad yake daga talmasa yake daga bagadaza yake daga kulkul yake daga ko'ina yake hatu burhana kun in kuntum sadiqin ko da ke ban sani ba kurkula ko da soli da ai wannan da fata ne da raka ba dai nan abin nan ba ubangiji ta Allah ya dana da gaskiya ba mu yi kumbinta yau nuna mana kada ba mu yi kumbinta ko sanarwa kamar haka